daidai da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na sittin da ɗaya a cikin suratul tauba a inda za mu tashi aya ta ɗari da bakwai da kuma ta ɗari da takwas a fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake ce na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإثم إرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الله مرة كان سركي wallazina ittakhadhu masjidan har ma da waɗannan da suka riki masallaci nazartul aya fi ma rawa fi abi amir rafi shin abin da aka ruwaito ayan ta sauka ne dangane da abu amir arrahib لأنه كان خرج إلى قيصر domin shi a wancan lokaci ya tafi wajen sarki kaisar sarki ne na rumawa wata nastara sai kiristanci ya shiga addinin kirista wawa adahun kaisar allahu sai a tihim sai sarki kaisar yi masa alkawari cewa zai ɗauko runduna za a zo za a yaƙi manzan Allah a garin Madina. fabano masjidan jirar sai shi wannan abu amir ya aiko ma munafikai yan uwan shi cewa to a zauna a shirya a kintsa sai ya umarce su da su gina masallaci na cutarwa yarsuduna a Hufihi suka zauna suna jiran gawan abu rahi ya zuwa ci gaba da shirya tsare-tsaren yaƙi da annabi da kuma isowar sarki kaisar qala ibn abbas wani yake fatawan abdullahi an abbas wa mujahidun wa qatada wa ghayruhum Allah madaukin sarki ce wallazina takhadu masjidan dararan kaga waɗanda suka riki masallaci domin cutarwa وكفرا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما كافر شيما النبي وبما جاء به وكما أبن دعيزو لشيء مسلم شيء وتفريقا بين المؤمنين وكما زوا دعبن دزي ربع لكانوا مؤمنين أي يفرقون به جماعتهم sun zo da masallacin domin ya raba jama'ar musulmi da suke tare wawwatsu da ya hallafa a kawamun anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda wasu mutanen ya zama ba sa zuwa masallacin annabi sallah da sauran ibada sai su makale a wancan masallaci na dara وقد أخرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد الدرار da sai zama wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙona wannan masallaci na jarar wa kuma ya rushe shi asalin yadda matsalin take shi wannan abu amir arrahib kunji abin da ya asalin shi dan madina zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama garin madina ya hankalin shi ya tashi domin al'umma gaba ɗaya sun mai da hankalinsu da tunaninsu kan annabi sun ta shirya makirci nan da can nan da can ana ta ɗan ƙirgar gumi ana ta abubuwa iri-iri nabi yana sanar da su da ce masu komi ba shi ne tashi ya fara bin sarakuna don nemo gudunmawa da agajin yadda za a zuwa haɗa ƙarfi da ƙarfe a yaƙi manzon Allah a garin madina bayan da ya samu kan sarki kaisar aka ba shi gudunmawa sannan aka tabbatar mai da cewa za a kawo mai gudunmawan yaƙi cikin dabarbarin yaƙin faɗa da annabi shi ne suka zo a nan kusa da masallacin uba ya suka gina masallaci su ma na lokacin annabi yana shirye-shiryen zai tafi yaƙin tabuka su kuma suna ƙoƙarin gayyatar annabi ya ji bikin buɗe masu wannan masallaci sanda suka je suka samu annabi sai annabi ya ce da su su bari sai ya dawo in ya dawo su zai zo zai buɗe bayan da ya dawo daga yakin tabuka yana hanyar dawowa garin madina sai allah madaukin sarki ya saukar mai da waɗannan ayoyi ya fallasa asirin mummunan nufin da ke cikin zuciyarsu da abin da suke son su aiwatar sai annabi ya tada wasu daga cikin sahabbai sai suka ratsa hanya suka je suka kona masallacin ya suka rushe shi ina fatan mun gane wannan da kyau har yanzu ba abin da aka yi na gini ko gona ko wani abu a inda wannan masallacin cutarwa na madina yake ina fatan mun gano wannan da kyau sai ma ne cewa kullum masjidin buniya ala dirarin duk wani masallaci da aka gina shi a yau a kan cutar da wasu auriya ko riya da sum'atin ko sum'a wa huwa fi hukmi masjidin dirar wannan yana da daukan hukuncin masjid dirar la yajuzu salata fihi bi halatta ya salla cikin shi ba sam kun gano wannan da kyau ko wata fariƙan bainal mu'minina sun yi wannan masallaci nasu na cutarwa domin raba kan muminai wa irsadin liman haraba Allah wa rasula da kuma ya zama mafaka da duk wanda ya kintsa yaƙen Allah da ma'aiki yani aba amir na rafi wa summiya bi zalika bi annahu kana abbadu shi yana ce mai rahib ne domin tun a jahiliya an san shi da ƙoƙarin ibada sun gano wannan da kyau yasa ake ce ma masu bauta na addinin yahudu a wancan lokaci da ruhuba an gano wannan da kyau mai ibada ne su shi ake kiran shi da abu rahib abu amir ar-rahib wa yaltamis misal ilm wannan mutum ne mai ƙoƙarin neman ilimi amma ta kafira haka ya mutu a matsayin kafiri eh, bi kan nasirin bi da'awacin nabi wa irsadihi haka annabi mai muguwar addu'a ya mutu a matsayin kafiri a wulaƙance wa irsadan alimtiza ya ce wa irsadan liman haraban lahawar rasula sun yi haka ne saboda ana jira abu rahib ya dawo da tsare-tsare inda za su fuskanci annabi min qablu ai min qablu bina'i masjidid darar tun kafin gina masjidid darar ake ta lissafin ya dawo a shirya a farma annabi a yi ne a yi ne su kullum annabi ne matsalarsu annabi ne matsalarsu da suka ce to hanyar da za a mafi sauƙi a cimma manufan da ake a kanta to shi ne a tabbatar da an yi masallaci da sunan addini amma kuma ba addinin aka nufa ba mun gano wannan da kyau ko wala ya halifunna tabbas idan aka same su za su rantsi da Allah cewa in aradna illa al-husna mu wallahi manufan Allah ne ya sa wannan abu tsakanin mu da Allah muke wannan abu mu ba manufa mu da nuna ba ma aradna illa al-fi'l al aikin mu dinnan ne kyau muka nufa wa hiya rizqu bil muslimin shine musawwaqa musulmi sai an yi yawa wasu suna tasowa daga nesa sai su gargado su zo nan abun ba daɗi an yakan dan a tausasa musu kama zakaro da zil'illa wal haja kamar yadda suka ce akwai tsofaffi akwai masu buƙatu akwai masu kaza da kaza da kaza wannan shine dalilin su wanda yasa suka yi wannan masallaci na cutarwa ya ce wallahu ya shaɗu innahum da kazi Allah maɗaukin sarki ya shaida cewa ƙarya suke kun gano wannan duk rantsuwan da suka yi ga dalilin da ya sa suke masallacin cutarwa Allah maɗaukin sarki ce ya ba da shaida da cewa ƙarya ne la ta fihi abada Allah ce har abada kar ka tsaya a masjidin dara la ta fihi lissala abin da ake nufi karka kuskura ka je sallah a cikin shi wa qad yu'baru an salatu bil qiyam kuma akan zo da ana nufin sallah sai a ce tsayuwa wa qad rawa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma nazara hadhihi al-aya arwayato cewa yayin da wannan aya ta sauka kana la yamurru bi tariqin lati fiha al-masjid darar annabi zai bin hanyar ma da masallacin a yake wa amara bi mawdu'ihi an haza kunasa sai annabi ya umarni da inda masallacin da yake a mai da shi bola yulqa fi hajiya a rika mu akuya ta mutu a ji a yar a wajen idan da saniya ko raƙumi ko jaki ko wani dabba ya mutu a ji a zubar sharan madina na yankin uba gaba ɗaya na ake zubarwa wal aqzar da sauran abubuwan da ci wal da duk wani abu na shara in mokara ne eh, kwata ne aka kwashe an kwashe ba haya ne waye waye ta ake bi ake zubarwa ta hanyar da ya bi ta majalu da ra yanzu Allah baya yin wannan hanyar kwata kwata ta ce da masjidin ustis ala taqwa masallacin da aka gina a bisa taqwa ay buniyar gidrahu aka tada sashin ginin shi rufi'at qawaiduhu aka tada ginshikan shi wal shi ne asul bina aka sa foundation din ginin ala taqwa kan tsoron Allah shi ne haqqu an taquma shi. mun gano wannan da kyau ko يسيس من أول يوم مثلا وخلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى ثم أنا ما يسيسك ساباني da Allah ce da masjidin usisa ala masallaci ne wanda ya ci wannan sunan cewa an gina shi ala taqwa wani masallaci ne qala ta'ifa wasu daga ci suka ce huwa masjidul quba shine masallacin quba yarwa an ibn abbas da dhahaq wal hasan waɗannan malamai suke masallacin ubangi wata allaqu bi qawlihi min awwal yawmi tun daga farkon yinin musulunci a madina masjid quba kana usufa bil madinati awwal yawmi ko masallacin quba shine masallacin da annabi ya fara gina lokacin da ya hijira aya quba ya fara sauka sai aka gina masallacin quba sannan ya gangara ya isa madina ya ka gina masallacin shi hukucin da Allah ya ce min awwal yaumi to ana nufin masallacin ubani in ji su ibnu abbas fa innahu buniya qabla masjidin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani masallacin ubani aka gina kafin gina masallacin annabi وروى an abi أبي سعيد الخدري قال كما رأى رجلان في مسجد الذي أسس على التقوى من أول wasu mutum biyu ne aka same suke musu cewa wai wani masallaci ne Allah madaukin sarki yake nufin da cewa an gina shi a farkon lokaci a bisa taqwa fa qala rajulun wani mutum daga cikin mutum biyun sai ya ce huwa masjidin quba ai masallacin quba ne wa akhar ɗayan sai ya ce huwa masjidun nabi صلى الله عليه وآله وسلم اتعيم صلاة النبي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يجد من دفكه يتعيم هو مسجد هذا وانما صلاة لكن قال حديث صحيح إذا نجي عرب قدم أخذ رضا وروى الدار قطني عن ألحى بن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية أحق أن تقوم فيه da Allah ce wannan masallaci da aka gina shi Allah taqwa shi fi cancanta a tsaye a cikin shi domin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin shi akwai wasu mazaje wasu mutane da suke neman tsarkakuwa wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu kokarin tsarkake kansu daga shirka daga bid'a daga sakon Allah daga duk wani abu na tarkace faqala yace ya ma'ashar al-ansar ta ku mutanen Madina inna Allah qad asna alaikum khairan fi tuhur Allah madaukin sarki muku yabo na alheri da cewa kuna yin tsarki kuna tsarkaka wa ma kuma haza ko ko irin tsarki ne kuke yi din nan har Allah maɗaukin sarki muku jinjina qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah na tawabba'u lis sala, mun kasance in za mu sallah kowace su mu mata alola wa nastasilu min al in janaba ta same mu ko muna wanka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce da sa'a fa ma'aza ma azalika min dirihi ba wani abin da kuke banda wannan fa qalu suka ce la ba wani abu anna ahaduna iza kharaja min al-ghaibi eh, ɗaya daga cikin mu da ya je ba haya habba an yastanji bil ma ya fi sha'awar tsarki da ruwa ba da dutse ba Ƙala ya ne bai ce huwa zaka wannan shi ga muku wannan yabon kun fi fi'ili kuma wannan aikin da kuke aikatawa shi ya ja muku wannan abu mun gano wannan da ku in dai za ku ci gaba da haka za ku ci gaba da samun ne wa hadha alhadith yaktabi anna masjid almazkur fil aya wa masjid quba a dai aya masallacin quba ke nufi illa anna hadith abi sa'id al-khudri nasfa fihi dai. nabi kuma hadith abu sa'id ya zo ƙarara da nassin cewa manzon Allah ya ce annahu masjidi masallacin shi ne fala nazara ma'a kun gano wannan yanzu ai ba wani kuma tantancewa annabi shi ke fassara alqur'ani ne ya fassara ya ce ba masallacin uba bane masallacin shi ina fatan mun gano wannan min awwal yawmin da yake cewa haqqu an taquma fihi tun daga ranar da gina masallacin an gina shi idan don Allah ba don wani rikici ba don wani neman suna ba don komi ba To haƙo an ta koma fihi shi ta cancanta ta tsaya kai sallah a cikin shi masjidin darar shi ko masjidin darar wa in kana batilan la haƙa fihi qad ishtaraka fil haqqi min jihati itiqad banihi أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيامة أن القيام فيه جائز للمسجد للمسجدية لكن أحد الاعتقادين باطل باطل عند الله والآخر حق باطل وظاهر. بعد ذلك أنا مجانا يا تنشيوا مذوب الجرار وإن كان باطلا لا حق فيه. بدي كمثلا شيني وندي كمالا تنشي bai da wani alheri a cikin shi sam faɗar sharaka fil haƙi min ƙadin ba ne. saboda wanda suka gina masallacin kun gano wannan da kyau ko ta fuskan abin da ya sa suka gina shi to su suna da haƙƙi a kan shi mun gano wannan in za su wajen abin da za su yi to su wannan amma musulmin arziki to shi kuma Allah madaukakin sarki ya hana shi ne haƙo an taƙo da shi أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه جائز أقول لك يعني آآ إن أكا كوري ما سجنا وان ko wanda suka gina suka canza niyya ya zama niyya kyakkyawa ne za iya zuwa a sallah a cikin masallacin lakin ahad mai itika daini batsulu daga ɗaya daga cikin nufin da aka ƙudurce na gina masallacin ba daidai ba ne batsinan batsulun batsinin inda Allah har a wajen Allah tun da dai niyyar farko bai da kyau to niyyar ba zai taba gyaruwa ba wal akhar haqqun batilun wa zahira kuma abin da yake tabbas abin da suka bayyana a fili busasshe ne wanda suka kudurci a cikin zuciyarsu ma busasshe ne Allah da ya fi doka cewa bai halatta a yi sallah a masjidin darar shi ko wancan masallaci da aka assasa shi akan tsoron Allah yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin shi akwai wasu mazaje wanda suke son tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah madaukin sarki yana son masu tsarkaka fihi din nan da yace a'idun ila masjidin nabi aw masjid quba wa afna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya ala man ahabba tahara in wanda yake son tsarkakuwa yake son tsafta to Allah madaukakin sarki na son shi wa akarun nazafa ya fifita tsafta wa hiya maru'atun adamiyya tsafta ɗabi'a ne na ɗan taka ba ƙazanta ba wa wazifatun shar'iyya kuma aiki ne da shari'a take yaban masu yin shi yasa duk wacce ke zama cikin ƙazanta ɗakinta bijibiji yanin gizo-gizo ɗaki na zarnin fitsari riga can ɗan kwanan nan takalmi nan wane ne ƙofar ɗakin ta yadda kofar ƙofar ɗakin mahaukaci abubuwa ba can gani kwata-kwata babu tsari ba ta daga cikin wannan tsarin kwata-kwata Allah maɗaukin sarki bai sanata ana son komi na ke zama test jikin ki ɗakin ki ne kicin ɗin ki ne ban ɗakin ki ne tsakar gidinki ne komi ya zama an gyara shi a alkince komi na ke kunun ban sha'awa ki sawo saya wancan da guga wannan ba guga da ne aikin da yake a gidan ba fa aikin da kike daga shara yau wanke wanke sai wanke kayan yara sai dafa abinci me aiki a cikin wannan? Ina wani wani da tsoka, me aiki a ciki? sai ka je ka samu ta gidanta biji biji an tambaye su, Allah muna nan muna ka yake muna ha muna ha yake ka zuwa ga wani ne aikin shi fa gidan nan da ke girman filin kwallo ba balin za ta share hekta daya kun gano ta share hekta daya aka ɗakin ta bai wuce girman masallacin nan ba balin za ta share rabin hekta kun gano wannan yan gadajen ɗakin ta ba so ta kila uku ko hudu ba duk ba ta gyara su tsaf ba ga abu cikin tsari a share ko a goge ko'ina, ina ka zo kofar ɗaki ta gan shi ban sha'awar cikin ɗaki da tsari ita ganta tas amma sai ganta kullum duk ta soshe jiki dama ta kwana biyu bata shafa mai ba kuma ga fatan an karta mata kumba daga yayi zane yadda ka san ba ga shaga ku shuka ta fito fes yana da biya ba za ta yi ba kullum da riga zan yi kamu yanzu abu ba can gani ba sha'awa kwano can cokali can buta can fodin yara kuzar kujerar mai gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ba kya cikin wannan aya ba kya cikin yasa da aka tashi karatun na zama kowa mu haɗa ta ɗan agaji ya bi ta gidansu ya tabbatar da shin ana aiki da wannan aya ba kuma gobe za a je ba kakki ce ai ba da saurin ya gyara a yanzu ne za a je a sallama da mai gidan kina kofar gida a ce duba gar daga masallaci ne yan agaji su zo an karanta ayan da ke ban masu tsafta da kwalliya da waye an zo a duba shi da gaske ne abubuwan da kuke yi shi ke sa wasu daga cikin mazajen da suke son samu da ɗan gaggara in kin lura ɗakin amarya kullum ta sake amarya kullum ta haka ne wata amaryan kin fita komi amma saboda tsaban shirmanki da ranar kin bari miji ya ga abin da bai san gani sai ga gaba ɗaya ba ki birge shi to da wannan abin in ya nuna ban son ganin ka za kakki ko kaya kika sa ki da ya kalle ki ya kawo da kai kake ƙara sa wannan kayan yana sun gano wannan wata ganta a tsakar ya tana yawo da shi kasasar kasasar kasasar kasasar inda ka san gidan bursuna sun gano wannan in tana zaune a cikin gidanta fatan mutuwan miji shine bijibiji ta kaba in za ta je unguwa kuma yadda ka san an fallo ta sabuwa ful amarya don ta nuna makarfi irin kwalliyanta shi kuma miji an haramta mai gani Allah ka jiga malam Muhammadu ba sa so shi ya ce ba ƙauye wanda matan shi ba ta ganin kwalliyar shi haka ne in zai je kasuwa sababbin kayan sai zuba a buhu ya rataya sai ya je bayan garin da zai je sai tuba tsofaffin kayan ya maida buhu mai wanka a rafin kofan garin sai ciro sabon kayan ya sa sun yi gama cin kasuwa tsaf da sabon kaya sai ya dawo rafin kofan garinsu sai tuba sababbin ya ninke ya maida ɗauko tsofaffin yawo a gari ya maida ita matan shi kullum da tsohon kaya take ganin shi ba taba ganin sabo ba ɗabi'an ba ƙauye kenan kuma duk inda kika je a duniya ta ƙauyawa take to matan matan zamanin nan na yanzu su kuma ka suke ƙauyawa a gida tassas a waje a gida za a ganta yin da kasan gudun Za ta fito ko tafiya babu tsari tana jirgin fa kafa da kasan dalbiyana gano wani in ko za ta unguwa za a goge kaya za a gyara kaza za a yi waye za a yi wa in ka ganta sai ka ɗauka yoyo ɗin na aka ɗero ta ta fito fes ta shafa mai tana kyalle kamar mazuri fatan bai saba da an san mai ba shi za aka shafa mai shi yau sai gata wani wani sai suna mata asiri dan bai saba an san basilin kullum ba duk fatan da ya saba an san basilin ko an wanke shi ko ba a shafa mashi bai yana nan da tsaye shi dama ya an riga an saba ɗan uwan juna ne amma duk wanda aka sha ba ganshi na kyalli yana walwal tana haka a ranar sai yana kashe maka ido wannan an yi sati ba haɗu ba haka ake kuma aka ke ba a kan da Allah kun yi shuru ba ka ke yi ba kamar yin agaji zo su gaya mana bara ta su yi ku ɗaya bayan ɗaya za su gaya mana duk wanda aka ce ya ga bokiti a tsakar gida nan hula a can baho a can kundin shara ya cika da shara har yi suru kwata a gefen ɗakinta ta shekara ya wata ce tabbi jam nan tambaye ta ina ina gyaran gida me gyaran gida? da tsautsayi zai sa ta buɗe kanta fati za ka yi baka cin abincin ka tunu ke biji-biji ba kitso ba gyara ba komi sai ina ka shirya da ni shi sa dole ne in ya tuno lokacin da aka kirkiran amarya kafin ki lalata? ke gurin shi ma yana sa samun shi wata 'yan sabuwa da an gyara mai ɗaki ya gani dan gyara jiki ya gani dan gyara eh, dan kwalliya idan makafin ta lalace in ba ta tashi da ran sai kan yaran nan na huwa kai man takalmin nawa haka kana ta kasar gida fa ba takalmi furkan furban inda ka san tseren masa sai ta garawa nan in miji ne magana sai da fara neman wai aka jefa mata sakamun an dinga ne ga karkashin gado karkashin kujera karkashin gaza ana neman ne. kaya kuwa an yi sa ta wanki kana shinshina kayan karni za ka ji saboda sabulu mai arha ta siyo shi kuma sabulu mai arha mai yake yi karni inda kwaso kawo kuma tusa suke a cikin ne sun akwati ba guga ai na rantse muku da Allah mijin kazama ya ga tafi kaga da mijin magulmaciya da mijin barauniya da mijin kazama da mijin jahila kaga waɗannan an tambaye shi a iyali ce har yanzu yana kan neman aure don bai aure ba don shi yanzu yana cikin jarabawa ne na Allah Allah yana kan jaraba shi tukuna in ya ci jarabawa ya tsallake shiga aljanna amma waɗannan hudun kana auren ɗaya daga ciki ita kai ka wuta za ta dawo barauniya magulmaciya ƙazama jahila duk wanda aka aura mai ɗaya daga cikin waɗannan to ana tambayin masu iyali ya ɗaya, don bai da shi na? ai ba aure ba ba sun abin da ya ba aure ba wanda yanzu ƙasa ta rincaɓe abubuwa sun lalace da sai mu ce ta yi kidnapping din shi ko ya kidnapping dinta to da zaman banza yake yi wana ne wanda ya aure ba za su waɗannan ciki ba da an magulmaci ya ce duk inda ta tsuguna ta zubar da mutuncin kanta ta zubar da mutuncin shi ya'yan da suka haifa aure yi. annabi ibrahim ya ce a tafi irin wannan jahila ba ta san haƙƙin allah ba balantana ta san haƙƙin miji ban za san haƙƙin 'ya'yan da aka haifa waɗannan gaba da sai ta tattara ta danna su a wuta hankalin da zai kwanta jahila ke ne sun ji magulmaciya sai ƙazama idan ƙazama miji da zai ji daɗin zama wajen ta ba dole ta tauye mai haƙƙi kuma ya tauye mata haƙƙi haƙƙin ƴaƴa ba za su samu ba ku ga wanda zai tsira cikin sai wace ko ga kwata-kwata kenan da ko sharhin abin da ma aka ce ba a yi ba abin da na faɗa ya fito ko bai fito ba an gaya muku da ka muke magana kakki da ke zama daga cikin waɗannan abubuwan ki zama macen arziki mutum kirki in za ta kwanta sai ta sa ƙafa ta tura kayan wanki da ta zuba ta saba da inye da kawo wanki sannan ba ta sani ba a shi mai gidan ne zai wa An bai aune ba kawai sai ji a ƙasa cif sai miji ya zo ya zauna kan kujera ko sai ji shi a kan fitsari fatal ta aje yaro akan kujera ana kwantar da yaro kan kujera ne in ban da ke ba kauya ana kwantar da jariri a gadon mai gida ne gadon mai gida no-go area ne mutum biyu ke ganin gadon mai gida daga kese shi ko iyaye ko kawaye ko 'ya'ya ko kowa ba mai shiga daga gadon mai gida shi yasa za ki ji 'yan boko da kan sun ce masabid room shi wannan no go area ne amma ke yanzu kina yin kawa sai a tsallake falo a ina za a ji a yi gulma a kan gadon mai gida sau da baki da mutunci bari mu tsaya baya baya don an zurfafa Allah ya san wanda ta kubuta haka ne eh a sai sun iman ta ce haka na? an gyara to ba ɗan an agaji zo su gaya mana an gyara za su fada wani ba gyara ba ma za su fada. Allah ya samu da shi to kun ji su waɗancan mutane yabansu ake qala hadithun sahihun to ga da yake cewa wa fi tirmidhi an aisha radiyallahu anha annaha qalat aisha Allah ya kara maka yarda take cewa murna azwajikunna ku umarci matayenku an yastadibo bil ma yin tsarki da ruwa fa inni astahihim saboda ina jin kunyansu kun gano wannan da ku wasu malaman suka ce mata ta zauna tana masu wa'azi su ce ku riga umartan mazajen ku su riƙa yin tsarki da ruwa wadda ba zan zauna kamar da su ina gaya masu wannan ba ko ku gaya masu wani lokaci aka ce mazan ne take gaya masu cewa ku gaya matanku su riƙa yin kaza abin da ake nufi both sides kowanne su riƙa ne afta. ko da ku za ki samu kuɗin atamfan sallan ki ne duk abin da zaki na kwalliya na birge muje ki ki sai man gogawa a hammata na kawo da wari ya sai kaza ki bi to tas kuma kake amfani da turare wanda yake bugawa da ƙarfi don kina matsa kusa da wani mai gidan kawai sai mara ya kama shi ƙarfin jikin ko taron aljanu mun gano mai da kyau ko wata shekara da wani mutum kullum sai ya zo masallacin nan ya bugo wani turare na rantsa muku da Allah in yana can kafin ya tsaro sunan mutane tari suke hankalinsu a ƙarshe ran nan dai na kira shi na ce kai wai taron nan da kake bugo shi nan wani ka zo shi ce dubu hudu na ce na ce je ka zo man da shi ne yana kawo an ɗauki dubu hudu shi na ba shi ka ƙara samun sa na kana cutar da mu a masallaci ka shiga dubu hudun ka je ka sai wani amma ba wannan ba je na samu na ramun julu na jefa shi a ciki wani turare ne shi ba dai turaren Allah ba kuma turaren aljanu ba na kasa gane kai shi ashe mutane gaba ɗaya sun shiga damuwa game da wannan abu ne da ke zo ki zauna mutane suna jin jikin ki na karni yana wari yana zarni yana hamani duke kadai kin bude baki kina gana mutane na haka kuma kin kosa sai kin yi gulma kin yi shuka a masallaci kin kosa da mutane su da mun baki قال حديث صحيح وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل معه الماء للسجاء النبي أكثر شيء إنه يجيس كان يعرق رواني فقدش وكان يستعمل الحجارة خفيفا والماء تطهيرا في أمحاني دروا عدوء إنه تقيت أبن سيسمي أمحاني دروا malamai suka ce hadisin da ya ce ana hada ruwa da dutse ya tabbata hadisin tsarki da ruwa ne kadai. amma inda wani zai hada, sau ruwan nashi ba yawa don ya rage karfin na jasan sai babu laifi ya kyauta da fatan mun gano mu da ke isa ba a barin bayi ban daki ba ruwa kuskure ne ko da bayin gida ba wata system ba ne a ce babu drum ɗin ruwa a ciki ba mamaki za ki shiga da ruwa a buta sai dalilin cikin dalilai sa ruwan ba zai isa ba kuma ya zubi ba ruwa bayi ya zama shirin ke an shi 247 ana son ruwa a abin ɗaki ko da ba wai bayi ne wanda yake amfani da ruwa ba bayin gargajiya sannan wanda gidajensu yake bayi ne na gargajiya akwai wani tsari da na ga an yi da shi ku je ku sai wannan abin zai taimaka maka gano wannan wani abin ne suka je suka yi kai da tura da yaran da Allah ya nemi za a zo da shi ne a ban ɗaki za a aje shi a kan masan gargajiya za a ganshi da kasan irin squatting ɗin nan ne roba ce mai ƙarfi idan mutum ya tsuguna a kan shi to ba hanyar zai danna wani roba zai wucewa in ya gama ruwa ɗan kaɗan zai sa iya wanke ba hanyar da ke kan wannan abu. to ruwan da zai zuba ɗan kaɗan da wuce rabin kofi ba shi kuma zai zauna a saman wannan wurin warin da ba bayan zai rika yi ko ba zai rika wari da kwata-kwata za su yi ka ɗauka ba komi a shirin wajen ba bayan gargajiya mutane za su wuce duk ƙobar gida suna jin zafin rana na dukan bayan biya a da mutanen layi ana sa wannan an zauna lafiya sannan in baya ya zama irin na gargajiya ne ba zo da irin wannan hikiman ba matsalan da yake haifarwa shi ne haifar mata da matsala mace na tsugunawa a wajen nan wannan tiririn da yake fitowa da fitar da ya yake yi don cuta ne take naɗa makanta nan an zo aya ne da ke maganar tsarki na aƙida tsarki na aiki tsarki na jiki dole sai an tsaya an yi wa mutane bayanin yadda ya kamata su kula da wannan gara ku haƙura da cin kaza da azumin nan da cin kaza da shan kaza da waye a haɗa kuɗin aji a sai wannan roba a kan ku kula da kiwon lafiyan ku ya fi kula da komi gano wannan in ma ba mutanen mu suna da matsala ba shi bayan gargajiya waye ce ba za a sami squatting a kan shi ba nesa nesa ba za a sami spotting ba ana zuwa kawai trap ne ba za a zo a sa abu daidai bakin sai a sa din a daidai trap din sai dai kuma in za ki shiga bayan dole ne ki je da bokiti da na ruwa din shi dama addinin bayan shi ne bokiti ruwa A gano wannan shi yasa duk wacce ba ta da tsafta ba za ta iya kula da wannan ba to bayi wata system ba na ta bane don za ta mai da ɗakin ta ya zama kullum yana wani don shi so yake ya rika amfani da ruwa da yawa ko ɗigon fitsari aka yi ɗins a cikin shi a zuba mai ruwan da ya ninka wannan talatin don ya tafi da shi kuma shi wannan ba ɓannan ruwa ba ne tsillin shi Jama muna fahimtar wannan wajibi ne mu tsaya mu kula don ba kowa ne Allah madaukin sarki masu wadata da ce waɗannan abubuwan ba kuma ke mace a gida ai ba ke ce Allah madaukin sarki ya ɗora ma nauyin ko ki samar da waɗannan abubuwan mai gidan ne sai kasance bai samar da wannan ba to ku a gida ku zauna ku mu kanku kiyama ne da ji ana ta kokarin siyo magunguna na magungunan mata ku gara kowane takura da shan na wannan makon har da kudi inda mun ce shirka ne shara ta haramta kuɗi gobe da gudana wannan da kyau a jiya maganin wannan nan, a jiya maganin wannan nan, Allah madaukin sarki ya sa ne kun ga wasu mutane daga yin tsarki Allah madaukin sarki ya yaba ba tsarki kawai ma Allah jinjina musu tsarki fa ma mutane a dinga nuna masu da abin da ya kamata su yi zai isa kula Allah madaukin sarki ya sauwa aya ta gaba sai Allah ya ce أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ورضوان خير أم من أسس أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين التي أفمن أسس شن مثلا da ya zama an assasa buniyanahu ginin shi ala akan tsoron Allah minallahi wa ridwani neman yardan Allah madaukakin sarki khairu shi ne mafi alkhairi amman an sasa bunyanahu ala shafa jurfin ha ko ko masallacin da aka gina harsashin shi a gefen mai rubtawa mun gano shin masallacin da aka gina shi harsashin shi akan takawa shi ne ya fi dacewa ko ko ginin da aka yi shi a gefe mai rabtawa akwai yawan wanda suka shiga ciki zai ne mai rabta da zugo ya ce kan hara bihi fi nari jahannama in ya tashi rabtawa da waɗanda suke ciki to wutan jahannama zai rabta da su hazil aya darbu da raba masalin lahum ay man assasa bunyanahu ala al-islam khayr duk wanda aka fara sashin shi akan addinin musulunci shine kadai mafi alkhairi amman assasa bunyanahu ala shirk wal nifaq shirka da munafinci shi ya cancanta wa bayyana anna bina'ul kafir ka bina'in ala jurfi jahannama yatahawwar bi ahlihi fiha duk wanda aka gina harsashin shi a bisa wannan tsari na munafunci da shirka da adawa to lalle zai rufta da waɗanda suke a kan shi cikin wutan jahannama kun gano wannan da kyau ko ba da cewa annan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza إذا أرسل إليه فهدم رؤية دخان يخرج منه من رواية سعيد بن جبير أن جابر بن عبد الله ana ra'aitu dukhana minhu ala ahad rasulullah tun fasan da annabi da yasa aka kona masallacin jafir ya ce kun ga fa ya daga duniyar nan ce kullum hayaki yake gani yana tashi a inda aka rushe masallacin kuma yake kan hara jisi na annabi ya aika har gidan wanda aka ja ka ɗibo wutan da aka shiga ka ƙoda wajen sannan ka rushe sai da masu ruwa yi sani annabi da kan shi ya rusa masallaci da kan shi annabi ya ce duk wanda ya gina masallaci kamar shekan tsuntsu sai Allah ya gina mai gida aljanna hakan kuma gashi Allah an gina mai masallacin ya ce bai san wannan babban abin da ya kamata duk aikin da bawa zai ya zama don Allah ya kuma ya kiyaye ƙa'idojin shari'a in ba haka ba mutum zai gama aiki ab ya ɗauka Allah ya ma ya gama Allah maɗaukin sarki ce da ni ke ma kuma ba na su ka yi ma kanka ne don ka burge kanka Allah shi kiyaye aya ta gaba sai ce wallahu la yi hadi qawma zalimin Allah maɗaukin sarki baya shirye da azzaliman bayan aya ta gaba sai ce الذيب لو ريبة في قلوبهم إلا قلوبهم والله عليم حكيم التي لا يزال بنيانهم الذي بنوا ونن مثلا سن درار بسرقنا بزيغ وشيبا ribatan fi qulubihim yana zume masu shakka a cikin zukatansu da munafunci haka zai dinga damun su sun yi kamar su bari sai kuma mai da su sai sun yi kamar su bari sai sun yi kamar su canza sai sun yi kamar su fasa haka za su ta kai komo yana masu ƙaiƙayi a rai yace illa an taqatta qulubuhum wannan ba zai daina kai komo yana damun su a rai ba har zuwa sanda Allah zai tsinke zuciyarsu zuwa ne zuwa mutuwa da tasar da'a qulubuhum mutu, ya sun samu heart attack ko lokacin ɗaukar ransu yi, sai su mutu sun gano wannan da kyau ko mm. ko kuma illa ya tubu in ka ga ya dena masa jibi ya faran da suka tuba ko suka mutu in dai ba samu daman tuba sun bari ba za su taɓa samun kwanciyar hankali da nutsuwa ba ko sun ce sun natsu ya suke domin Allah ce ba zai gushe ba yana masu wani ce wallahu alimun hakim Allah madaukin sarki masani ne kuma Allah mai hikima ne kun gano wannan da sai jama'a Allah madaukin sarki ya ce mu ya ce إن الله اشترى من المؤمنين أن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ran da Allah madaukin sarki ya sallama munafikai da waɗanda suka kutso kai domin ɓata ma annaba aiki a cikin gida <clears throat> ya ce inna Allah tsara min al-mu'minin kusa. Allah madaukin sarki ya yi ciniki da mummunai cinikin ne cinikin kawunan an zauna an daddale an baka ciniki nawa za ku sai ma Allah kanku da kanku ya ku mu'minai aka yi ciniki wa amwalahum kuma ma dukiyar tasu ma to sun ba Allah an yi cinikinta me Allah zai ba su an na lahumun jami'a. Allah zai ba su aljanna ha wannan riba yi wannan riba yi. wani fa ya je jihadin ya dawo dukiyar shi na kuma Allah ba shi aljanna wani ya je jihadin bai dawo ba dukiyar shi na nan ƴaƴan sun gara kuma ya samu aljanna wani ya je jihadin ya dawo ba dukiya an ba shi aljanna kun gano wani da ku wani kuma ya zaman shi a gida ya ƙi zuwa jihadin dukiyar ta kare shi ma ya mutu kuma ba shi ba aljanna waye a fara? yasa duk da aka zo wani aikin alheri ta ki da baya ki fi so ki shiga a yi da ki ta ki da baya ɗauko dukiyan ki ba da a yi da ki karki kuskura jama'a a zo ka san aljanna ba da ki ciki domin za a tafi lahira ki zama baki da masauki sai gidan azaba Sai idan ka kulle hisabi ba wanda zai kwana a waje Allah kowa a gida zai kwana ko dai mu kwana mutum ya kwana aljanna ko ya kwana jahannama dole ne kawai aljanna jirgin kwana ko ya kwana wuta duk yanda zaki kina rayu duk yanda zaki ki ya zama dukiyanki ki saida ma Allah rayuwanki ki saida ma Allah duk wani abu mai ciniki da Allah ya biya ki da aljanna dukiyar da baka ce Allah ya siya ba kuma masallaci zai ta sun zuba ne a cikin jikokuna suka ɗora kuma suka tafi shi suke ci shi suke sha shi suke abubuwa da shi fa amma kuma na Allah ne Allah ya siya kuma zai biya su da aljanna in sun je sun yi shahada a can ko an masa rauni a can sun dawo da ransu sun yi jinya duk dai Allah aljanna zai ba su da aikin addini kina da kasala a kan shi waɗannan mutanen ba suna raye Allah ya saukar da wani aya a kan su ina tosiya ma kaina ina tosiya mutanen mu ina tosiya ma duk wani mutum mara rabuwa ne ga dama ta samu ka idin Allah kuma duk abin da mutum zai daure don Allah mu da kallon wane da wane da wane da wane da wane mu kanmu in kika shiga aljanna in kowa ma a garin nan bai shiga ba a sabon suke yi. an ga miki a lahira akwai dangantaka ne an ga miki a lahira akwai wannan abin da kuke kira da zumunta ne ba ruwan kwaro ko a lahira fa in kin ga kin tana da yan woki aljanna kika shiga in kin tuna da iyayenki aljanna suka shiga in kin tuna ko wasu iyaye da kika fa aljanna suka shiga to gara ki duk abin da zaki tsayar da mutuncin kanki ki samu aljannan nan Allah ka ba mu aljanna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu